kamar yadda rahotanni suka tabbatar an sulale da gwamnan jihar ne dan baba sunte da ke ci gaba da yin jinya zuwa abuja a wani yunkuri na gani ya koma karaga batun da yanzu haka ya jawo cece kuce a jihar kungiyar hada kan al'umman jihar taraban ta taraba unity forum ta fi kira wani taron manema labarai da ta nuna damuwarta da ta kira wasan kura da lafiyar gwamna kungiyar ta fa nemi shugaban kasa goodluck jonathan da kada ya bari a yi amfani da shi wajen jefa taraba cikin hargitsi honorable salad joktan jigo ne a kungiyar amma jiya muna nan sai aka nan aka dauki to wani jirgi ya zo aka dauki dan baba wanda mu ba mu saki da aka kai shi ba amma yadda ake wasa da hankalin yan taraba da kuma wasa da hankalin dan baba ba mu so ba kafa nan abubuwan da suke nan ba mu so za su kai shugaban kasa ne zai zai dawo da shi kan mulki ne ba member za house of assembly ba ne ya haka ba assembly ne za su zauna su dubi lafiya shi su dubi yadda yanayin su yake nan ba house ba ne za su ce a'a ah, yanzu ya samu lafiya su ma 'yan majalisar dokokin jihar taraban sun ce suna sane da wannan sabon yunkuri to amma fa sun ce ba za su lamunce ba wasu su mai da hannu agogo baya wani rubutanku mai karfi da ke zama mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar taraban ya ce su kan suna nan daram akan matakin da suka ɗauka tun farko. muna da labari da lalle sun tafi da shi kuma duk wanda ya ce maka cikin mu ya ɗebi ruwa karya yake yi me ya ga muke muna jira ne dai mu ga ikon Allah sanin kowane dai wannan mutum lafiya bai ishe shi ba. bai san me yake yi ba shi yasa a yanzu saboda rashin lafiyarsa a aka ɗauki wannan dama ake ta dodori da shi mu wallahi jikin bai mutu ba duk wanda ya gaya masa kan cewa cikin ya ɗori ruwa maganan banza kawai yake yi kai tsorata ma suka yi fa ganin cewa an yi kwamishinoni yasa cikin su ya ɗora ruwa suna ganin kamar cewa wannan mutum ya samu gangara kenan don haka zai amfani da kwamishinoni a tsaye gidan babu wanda ni na san da su ne a zuwa yanzu da babu dan baba kai dun bukatar su shine su ne kawai a kai kowa ya sani to sai dai kuma mukarraban gwamnan jihar sun fai gum da bakunan su yayin da sakataren watsa labaran gwamnan Alhaji Hassan Mijin yawa yace na dakata zai bugo to amma fa har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton bai bugo ba hakanan na ta buga wayarsa amma ba a dauka ba eh, uh, yanzu dai lokacin ne ke tabbatar da yadda za ta kaya a wannan sabuwar damarwa yayin da mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar tare da kakakin majalisar dokokin jihar su ma suka garzaya Abuja Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya